yo, yo, yo.

Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da haɗuwa cikin wani sabon shiri na kowane gauta shiri da yake tafi da ra'ayi na 'yan siyasa kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 tanadi ba tare da ƙetare iyaka ba. Sunana Adam Suleiman Muhammad a wannan rana ta Juma'a da za mu gabatar da shirin na kowanne gauta tare da abokin aiki. Abdullahi Lawal Alhatu yake cewa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda za ta kasance. Abdullahi barka da Juma'a. To Adamu da fatan an yi sallah lafiya. Lafiya lau kai tsaye na ga shirin namu ya kamata mu fara da leƙawa birnin tarayya Abuja. Hmm. Musamman a kan tattaunawar da aka yi da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida. Wanda tattaunawa ce da gidan talabijin na Arise TV suka yi da shi. To tattaunawa ce da kalaman nasa yanzu yake ta ɗaukan eh, wani irin salo musamman a bigire na siyasa inda a cikin maganganun shi tsohon shugaban ƙasa ibrahim badamasi babangida ya zayyana wasu daga cikin uh, sharɗa da ya dace a ce shugaban da zai shugabanci najeriya ya kasance yana da su abdullahi gaskiya ne adam ka san ba wai yana magana akan shugaban da zai karbi najeriya kawai bane a shekara ta 2023 bayanan nasa suna karkata ne kan cewa daga nan dukkanin shugaban da zai zo gaba a najeriya kamata ya cika waɗannan ka'idoji kuma da shekaru da abin da ya kamata kasan ya yi magana ne akan cewa ya kamata a ce duk shugaban ƙasar da zai sake yi a najeriya a ce ya zama wato jagora ne na gari cikakke mm. mai adalci kenan mutum ne da ya yawo a cikin ƙwaryar najeriya ya san ciki ciki da wajenta sannan kuma ya kamata a ce shi ɗin yana da abokai ko aboki a kowace jiha lungu da sako kenan a najeriya akalla mutum mm, sannan ya ci gaba da zayyanowa ya zamana mutum ne wanda yake da ilimi da fahimta akan bangaren tattalin arziki sannan kuma mutum ne wanda yake ah, ɗan siyasa nagari haka kuma ya kara da cewa ya kamata a ce mutum ne da zai iya fitowa ya wa 'yan Najeriya bayani da za su gamsu ko kuma zai iya magana da su wanda zai gamsar da su. Sannan kuma ya bayyana cewa kada wanda za a iya cewa za a zaɓa a matsayin shugaban Najeriya ya haura shekara 60. Kwarai da gaske kuma. To kasan kuma shi kansa tsohon shugaban tarayyar Najeriya a cikin wannan wata da muke ciki sha bakwai ga shi in Allah ya kai mu zai cika shekaru tamanin a duniya hmm, baki. To kasan a tuni waɗannan abubuwa shine abubuwan da ya sanya 'yan ƙasa suke ta tofa albarkacin bakin su musamman wannan a maganganu da shi tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida yayi. Adamu ai daɗin daɗawa kasan a tattaunawar da ya a gidan talabijin na Rise TV ƙara da cewa babu gwamnatin da aka fi samun rashin rashawa irin wannan gwamnati. Ce a sauran gwamnatoci waɗanda duk aka zarge su da laifin rashawa da cin hanci hmm. ya ce sai yake kallon kamar masu waliyai ne akan masu cin hanci a yanzu a wannan gwamnati ba. Hmm. To ka san kuma daga ciki da yake ya yi magana ta tattalin arziki idan eh, mai sauraro bai manta ba a cikin wannan makon ne da eh, babban bankin Najeriya ya dakatar da harkokin hada-hadar musayar kuɗaɗe da ake yi na ɓangaren da waɗanda waɗanda suke harkar canjin nan to tuni eh, tuni wannan shi ma ka yana ɗaya daga cikin abin da ake ta kallo masana suke kallon a matsayin abin da zai daɗa kasara tattalin arzikin Najeriya bisa yadda ake ganin yawan adadin mutanen da kuma yawan waɗanda suke cin abinci ƙarƙashin wannan akan haka ne ma muka tuntubi ɗaya daga cikin masana tattalin arzikin ƙasa wato alhaji sani ya babura wanda ya mm. mana ƙarin bayani kuma ya gaya mana dalilai ma da suka janyo babban bankin tarayyar dakatar masu hada-hadar kuɗaɗen ƙasƙe tare ka daina ba dala daga mm. babban banki dalilan da ya sa ya zamanto babban bankin najeriya ya ɗauki wannan matakai suna da yawa amma za mu fitar da daki-daki abubuwa kamar guda uku na farko dai shine kuɗin mu. ya ragu duk da dai cewar kuɗin farashin man fetur sama yake ya tafi sama da dala amurka saba'in sannan kuma buƙatar mu na shigo da kaya daga kasashen waje ƙaruwa take ba raguwa take ba sannan kuma ga basussukan da ake bin mu wanda yake kuɗin sabunta bashin nan yana nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ta karuwa in ka lura cewar a watan januwari a cewar muna da kuɗaɗen mu na ajiya sun kai dala amurka biliyan talatin da shida miliyan 250 da hamsin a february sai suka kasa zuwa 35.6 biliyan. A watan March suka dawo biliyan 34 da na dala Amurka. mu na ajiya kasa suke ba abu na ba, ba za mu manta ba. Alhaji Sani ya ubabura ɗaya daga cikin masana harkar tattalin arzikin Najeriya. Kasan Abdullahi Batu ne na tattalin arziki wanda kusan za iya cewa shine kaman kashin bayan kowace irin harkokin gwamnati. Wannan haka Jama harkokin yau da kullum na al'ummar ƙasa ba, na hmm. talakawan ƙasa. To kaga idan muka yi juyo nan jihar Kano tuni 'yan kasuwa na nan jihar Kano su ma suke ta koka bisa irin halin da suke cewa ake neman a jefa su bisa zargin da suka suka yi na irin rukon da ita gwamnatin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta musu har ma kuma maganganu suke biyo baya. hakan ne ma ya bawa abubakar kana baro dama ɗaya daga cikin 'yan ƙan kasuwa a jihar kano wanda ya fito yana cewa sun fi gamsuwa da tafiyar gidan sanata barau jibrin domin a cewarsa wannan gwamnati da ake cewa sai kwamanda a cewarsa kwamandan sun ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen matsi da 'yan kasuwar kano mm, suka samu kuma tsintar kansu a halin da yanzu suke ciki ɗin ko to mu ba wannan abin da gwamnati ba bai zama mana alheri ba mu da muke siye da siyarwa a jihar Kano ba dan koma ba gwamnati ta nada mutanen da suke cin zalin mu yanzu idan ka lura da irin wayannan abubuwan da suke faruwa ake cin zalin baka san abubuwan da suke faruwa a kasuwannin sabon gar da kwari da sauransu ba na tabbatar maka cewa da kasuwar sabon gar a Kano ta arewa take to wannan zana da Barau Jibrin zai amfana da damar da Allah ya bashi in Allah ya zai samu masa sala amma in dai da gaske zai taimaka muku yanzu hakan ba zai bashi da damar da nemi mai girma gwamna Abuja kai zo nan akwai yan shan kai ba kaunar gwamna suke ba su suke janyo yi wa gwamna bakin jini i gana da mai girma gwamna cewa a duba mas'alan nan ta yan kasuwa nan gaba kaɗan zamu tafi neman kura. idan kuma ma hakan bata yi ba muna kira ga barau jibrin daɗa sama wa yan kasuwar sabon garu ƙwararrun lauyoyi wanda za su su daɗa shiga cikin al'amuran nan domin a taimaki yan kasuwa da kasuwanci kada a barwa wuta majalisa da kotu ta aikin da majalisa ai da muna zaton ita da take da doka tafi kowa sanin mutuncin doka don su suke yin dokar sai a samu shugaban kwamiti mutala musa kore yayi maganganu wanda shugaban majalisar nan ya fito ya ce maganganun da mutala murtala kore ba kan ka'ida suke ba wanda ya kamata shi murtala kore fito ba mutane hakuri kuma isauka daga kan wannan kwamitin a naɗa wanda zai rika gudanar da al'amuran da suka kamata daga muna kira ga majalisa don akwai abin da ya kamata akan wannan shugaba bayan an sauke shi a yi ma hukunci ba don ko ba da don mu ci gaba da girmama doka don zaman doka da oda muke yi amma a zo mutane suna maganganu ana cewa wani to gyauran wa'annan mutanen nan ne makiya barau jibrin su suke rike da dafa da al'amuran kasuwanci su kuma ba su gaji sai da siyarwa ba To Adamu ka ji Abubakar Kana Baro kenan ɗaya daga mm. ɗan siyasa kuma matashin ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa. Da yake kaga ya shigo da mu nan jihar Kano ga dangadan kuma ya mun fara batun abubuwan da ya shafi wannan a wane ne wanne ci mm, wannan wannan ci wannan. Za mu ɗauki kalaman Alhaji Ado Abdullahi Zaura tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Ungogo mm. ɗaya daga cikin magoya bayan abdulsalam abdulkarim aa zaura kwarai da gaske wato shigowa yana yabawa ga mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje da kuma shugaban jam'iyyar apc sun yi kokari wajen tabbatar da an yi zaɓe na shugabannin jam'iyyu na mazaɓu mm. daidai kuma yake yabawa da jagoran nasu wato Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yake ga al'ummar jihar Kano. Muna godiya kwarai da gaske da irin gudunmuwa da mutane suke bayawa wajen addu'o'i ko jiya mun je mun yi sauka ta Alkur'ani wanda mai girma Dr. Aminu Ado Bayar ya halatta wanda ya tura mu da ni da DGG da kuma shi mai huddadu inda muka je muka kai wannan gudunmuwa ta naira miliyan ɗaya kaga irin wayannan ake so su ci gaba da jagorantar al'umma saboda yadda suke kulawa kamar yadda shi mai martaba sarki Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa yake wannan koyi ne AA shi ma yake ga mai martaba sarki da kuma mai girma gwamnan jihar Kano. To amma ana ganin duk waɗannan abubuwa idan ma yana yin su kamar wata bukata ce da shi a cikin gwamnati kuma ba lallai ya samun damar wannan gurbi ba. To ai ita bukata ta Allah ce kuma Allah ne yake bada ita ga lokacin da ya a kuma a lokacin da ya so. Kullum dai ina faɗa ina sake faɗa cewa AA ya shigo jam'iyyar APC ne da kyakkyawan manufa domin ya taimaki al'ummar jihar Kano ya kuma taimaki mai girma gwamna irin aikace-aikacen da mai girma gwamna yake a jihar Kano. Idan bai samu takara ba kuma zai mara wa waɗanda suka samu baya? Ai ka sani a cikin jam'iyyar APC kuma 'yan takarar gwamna ko kuma wanda suke takara a jihar Kano babu wanda baya rigima da kowa kuma yana biyayya ga gwamna kuma duk wanda Allah ya bawa ya iya zaura a shirye yake dafa masa kuma ina tabbatar maka da ne mai biyayya kuma zai yi biyayya ga abin da mai girma gwamna yake faɗa. Ado Abdullahi Zaura tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar Ungwaggo kuma kalaman nasa na zuwa ne daidai lokacin da za mu ɗauki a kalaman shi ma mutaka dan muhamman gambo daga dai gidan abdulsalam abdulkarim aa zaura din wanda shi kuma ya zo yana yin yabo ga hadimin gidan abdulsalam abdulkarim aa zaura din wato dahir mai wadda cewa dole ne fa tunda allah ya kai shi wannan matsayi ya dauki hakuri domin zai ta ganin hassada ta inda baya zato wa'ansu mutane ne a midiya wanda su ba sun kasa fa wallahi Allah cikin al'amuransu su kullun kyahi suke yau dairi mai hudadu lokacin da AA zaura ya kasance iya tafiyar siyasa kowa ya guje AA zaura sai da yanzu dama ta zo mutane suke son su je su haɗa kansu da AA zaura ina son na gaya wa AA zaura shawarwari domin dairi mai hudadu mutumi ne na gari to shi mai hudadun ba dama ya gani ya zo jikin AA zauran ba abinda nake so ka gane shi mai hudadu tun lokacin da AA zaura ba shi da dama mutane suke gudunsa shi kuma mai hudadu ije ya ɗaura tafiyar amana da AA Zaura a siyasa shi sa har yau har gobe idan ka kallaci ɗayar mai hudadu kullun ƙara ci gaba yake yi a cikin al'amuransa duk mutumin da aka ce bahi da hasara bahi da kyashi kullum babban burinsa ya taimaki al'umma ya taimaki talakawa ya taimaki marayu ina tabbatar maka a duniya ya ta ci gaba kenan masu ganin baken nasa kana jin ba wani laifi suka ga yana aikatawa ba suke kokarin su kawo abin da za a tsaye da shi a ko da yaushe ba sa fawala wa Allah a kullun idan ya kasance kaga wani da riga kai ma ka yi addu'a Allah ya baka irin wannan rigar ba ka fito ka ne mutum hasada ba yau idan ka ɗauko ɗayar mai hudadu mai magana da yawun AA zaura a jihar Kano ya turututa ya turututa kuma ya cancanta domin babban burinsa kullum i fito ya taimaka wa 'yan midiya shi yasa zaka ji 'yan midiya fanni fanni dakuman dakuman a ko da yaushe sun fito suna yabawa ɗahir mai hudadu duk mutumin da yace zai fito zai rigima da ɗahir mai hudadu a jihar Kano ba zai kai labari ba kuma ba zai samu nasara a siyasa ba. mutaka dan muhammad gambo to daga batun siyasar aa zauren kuma mu leƙa sauran ziyara da aka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyi na jam'iyyar apc alhaji kabiru bbc dara wanda 'yan kungiyoyin jam'iyyun apc wato apc loyalist suka kai masa inda yake tabbatar musu da cewa jagoransu wato sanatan kano ta tsakiya zai yi takara idan allah ya kai mu shekara ta 2023 kuma cikin da allah suna fatan lashe zaben su babu abin da yake gaban mu illa haɗin kan jam'iyyar apc babban abin da yake gabanmu shine jagororinmu su haɗa kai a shiga zaɓe shekara ta 2023 a yi zaɓe mu kuma cin zaɓe da izinin allah abin da za ku ji ana faɗa da masu suka da masu hassada mu muna gaya musu mu ba matsorata ba ne siyasa ana yin ta da gaske mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya zo ya shimfiɗa ayyukan da ba za ka iya rufe shi ba haka mai girma sanatan mu na kano ta tsakiya dr malam ibrahim shekarau mutumin kirki kullum burinsa ya za a ya taimaki na ƙasa ya za a ya kare mutuncin addininmu 'yan majalisar dattijai da kansu suke faɗa idan majalisa ta yi har ta ya mutse sai a ce a kira malam ibrahim shi da ya zo ya yi wa'azi ya faɗi allah sai kaga kowa ya koma ya nutsu maganar takarar malam saddauna zai yi takara kuma zai ci zaɓe kuma wa'anda suke tunanin za su buga da malam muna gaya musu su fito daga kano muke yan kano ne mu kuma malam ba shi da tarihin faɗuwa zaɓe kabiru bbc dala daga siyasar gidan sanata malam ibrahim shekarau to kasan daidai lokacin da shi kabiru bbc yake eh, kalaman tabbatar da nagarta ta shi sanatan kano ta tsakiya malam shekarau tuni 'ya'yan kwankwasiya irin su nura ba kwankwashe sakataren kungiyar kwankwasa kawai ya ji ke jefa ayar to kasan cewa yake ba a taba yin sanata wanda baya motsi ma a majalisa ba kamar sanatan kano ta tsakiya sardaunan kano malam ibrahim sanatan ba abin da yake yi a majalisa sai dai dumama kujera a jihar kano tun da ake sanatoci waɗanda suka shuɗe ba a taɓa yin sanatan da baya kai moshin baya ƙoƙari a majalisar dattawa irin sanata malam ibrahim shekaru ba mabiyansu sun sani amma saboda ƙauna sun ƙi su fito su faɗa har bakon kwashe yanzu yana da bakin magana bayan gwanin sarabi'u musa kwankwasa da kansa ma bai taɓa ka abin arziki ba ya ce da ya gano ba gurinsa ba ne shine nake gaya ma tun da ake sanatoci ba a taɓa yin sanatan da baya iya kai moshin irin sanata malam ibrahim shekarau ba shi kwankwason kuma da ya kasa ganewa har ya kasa yin abin da ya dace ba ya kamata ya haƙura ya bar matasan dattawa su je domin a nan ne za a daki tebur za a yi turanci za a lakace wa ɗan kuda hanci da ɗan tsakiya da ɗan gabas amma malam ibrahim shekarau na tabbata har ya gama wannan sanatorial dinsa ba abin da za mu samu a tare da shi domin idan ka duba yanzu halin da ake ciki a jihar kano wannan yan canji da aka ce an daina basu dala da a ce alisa na dakin gini ne da tuniya da ki tebur ya kai moshi. shi kwankwasa shi lokacin da yana jagorancin wannan kujera ina gaya ma magana president sanata ne yanzu ya gaji ba zai iya naka da ya kasa yin komai kuma har zaka zo ka samu bakin magana to ai ana maganar yanzu ne jam'iyyar APC muna ba ta shawara ta sa kujeran Malam Ibrahim shekaru a kasuwa domin na tabbata ba zai iya yin abin da na baya suka yi ba na na baya hadda da naka gaba ɗaya duk wani sanata da ya shuɗe ya fi Malam Ibrahim shekaru kokari a wannan sanatorial din me kwankwasa lokacin da yana sanata da zaka ce shekaru bai irinsa ba yanzu ana maganar yanzu ne 2021 ba maganar ba baya bane duk sanatan da ya shuɗe ya fi shekarun kokari ya kai moshin ya taimaki yankinsa. Nuna ba kwankwashe sakataren ƙungiyar kwankwaso kawai daga gidan siyasar jam'iyyar PDP. mu sake koma bangaren 'yan kai ziyara inda za mu ɗauki kalaman ita ma wannan ziyarar da aka kai wa aliyu salisu kolo wanda har yake jaddada goyon bayansa ga tafiyar gidan murtala langaro yayin da aka kai masa ziyara kwarai daga cika san kungiyar mahauta ta jihar kano ne da kuma kungiyar matasa na jihar kano suka kai masa ziyara har ma a yayin wannan ziyara yake daɗa gaya wa kungiyoyin nagartar da jagoran nasu wato murtala langaro yake da ita a jihar kano ina mai tabbatar muku al'ummar kano ta arewa da ma na jihar kano ga baki daya in dai ba ka son mai girma gwamna ba ka son profesa dr hafsa ba kuma ka son mai gayya mai aiki muttala sula galadi mangaro mu ma mun gaya maka ba ma son ka kuma ba ma tare da kai ba don komai ba yau idan kuka duba a jihar kano duk waɗanda suke fitowa suke cewa wai ai barau ko kuma ai baran baran ko kuma ai abin nan ai al'ummar jihar kano ai ba za su yi bara gurbi ba yau dai ga dai mahautan jihar kano da kuma 'yan Kano ta Arewa sun kawo mana wannan ziyara ga kuma rundunar matasa 'yan kishin Kano ta Arewa sun kawo ziyara to mu abin muke so da ku ku je ku zage damtsi ku tsaya tsayin daka Kano sai abin da mai girma gwamna ice kuma Kano sai ɗan amana gwaggwa da mai girma gwamna kuma muna so mu ƙara tabbatar musu kan cewar mu gaya musu duk wani ɗan gidan sanata mai gashi gashi ma gobe za a zo za a yi zaɓe na mazaɓu na shugabannin jam'iyya kamar inna muka yi masa a wato wad wad da aka yi zaɓu to haka ma zaɓen gobe za mu yi masa To yayin da su magoya bayan ah, Murtala Sulangaro kwamishinan ƙananan hukumomin suke jaddada nagartarsa shi kuwa takwaransa Adamu Abdullahi Karkasara na gidan sanata Barau Jibrin shigowa yayi da wasu kalamai. Inda yake godiya ga Ubangiji Subhanahu wata'ala sakamakon ci gaba da ɗaukaka da kuma da jagoran nasu yake samu a wajen jama'a inda ya ce ya biyo bayan tallafawa da gudunmawa da ɗaukan nauyi da yake na al'umma. kamar yadda yaran nan kaga yadda suka fara fuffuka amma da mutanen mu suka riko su suka koya musu hankali su da wancan kwamashinan da suke karewa dan bana bakwai wanda kwata-kwata idan ka ɗauki tarihinsa a harkar siyasan nan banda lokacin da su sanata Barau Jibrin suka zauna suka yanke hukunci a falansa cewa wannan kwamashina wanda yaran nan suke rawa kai a kansa sanata Barau Jibrin ya ce na amince na yadda a kabo mu sashi ya mana takarar ciyama banda wannan lokacin waye san shi dan haka muke gaya muku cewa ku tsaya tsayin daka ku yi aƙida ko an ba ku labari an ce je ka rediyo ka ce kaza ka ce kaza ku dauki irin yadda muka samu tarbiyyar rediyo in aka ce ce ne kaza ce ne kaza kai ma tafi ka yi bincike amma yara ku zo ku ringa magana da ka ku da mabiyan ku kuna zuwa kuna taba muhimmar gwamna da wasu mukarraban gwamnati ba tare da kuma shi jagoran naku ya tsawatar muku ba ai mala ibrahim mun sha faɗa su kokari suke wai dole dole sai sun haɗa wai gwamna da sanata barau jibrin yanzu zancen da nake maka da gwamna da sanata barau jibrin suna can suna aikin ƙasa a abuja goggo uwarmu mu da muke musu soyayya lillahi billahi saboda sanata baroji burin yana iya yin hidima saboda mai girma gwamna wa'annan mutanen kuma kullun idan ka ji wancan kantoman na gwali ba shi da aiki sai ya faɗi wata kalma wancan kuma kuma shi ma kullun idan ka ga ba su da wani aiki sai yanda su tarwada mai girma gwamna mutane sa adamu abdullahi karkasara ɗaya daga cikin mai magana da yawon sanata barau jibirin yana fita ne kuma sai ga takwaransa sa aminu black gwale ya shigo ne da jefa kalubale a kan shi sanatan ta kano ta tsakiya wato sanata barau jibirin inda yake cewa za su yi dukkan mai yiwuwa domin ganin sanatan ya rasa kujerarsa musamman a kakar zaɓe mai zuwa yanzu muka fara gana maka azaba irin ta siyasa ka je ka makale a wajen wani shi zai baka takara za ka gani maganganun da suke faɗe kan cewa agun Allah suke nema ba agun Allah suke nema ba in agun Allah kuke neman takara da wa za ku yi baran baran sunan takarar kasori in Allah yadda sai ya yi bi babu babu sanata ba gwamna sun ce baran baran din da suke nufi shine jama'a za su fito su kaɗa ƙuri'a shine baran baran din da suke magana kai har kana wani maganar wani wayo ya zo ya ce wannan wa zai saurare su ai sai dai in barau ne ya fito da kansa ya yi maganar cewa ga abun da yake nufi barau dubu biyu da ashirin da uku babu wanda ya isa ya kwace ka a hannunmu sai mun tumu da kai na siyasa amma dama ba shi ya ce za a yi baran baran ba a yi magoya baya kuma suka zo suka ce ga abun da suke nufi wannan magoya bayan nasa su fa suka sa masa a wanki gara sanata Kano ta Arewa dole wannan aman da yake yake mu muka matse shi yake yi a baya man ya taimaki al'umma a baya man bai yi a baya ba kuma yanzu ma azaba ce ta siyasa ta sa shi yake wannan tumbudin muna gaya wa'annan yaran a siyasa ku je ku ci gaba da wanka To a yayin da SA Aminu Black yake jefa wannan kalubalen ga 'yan tsagin gidan sanatan Kano ta Arewa. To mu sake dawa Abdullahi cikin gidan jam'iyyar ta APC domin mu ɗauki kalaman nura na annabi sakataren APC Media Forum na jihar Kano wanda ya shigo da yin kira Game girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan cewa idan fa ba a gaggauta kawo ɗauki ko ɗaukar mataki ga al'ummar garin Madubu ba to lallai za su samu kansu a halin yasu Domin al'ummar Galinja su suka faɗi wannan sako akwai kamfanin da ke ɗiban yashi mai girma gwamna a mararrabar Madobi da Tudun Wada. Wannan kamfanin da ke ɗiban yashi zai kawo matsala domin zaizayar ƙasa tana nema ta cinye al'ummar Galinja. To amma misali ai duk wannan irin abubuwa da suke faruwa sai da sanin mahukunta a yankin me yasa ba ku dangana da shugabancin ƙananan hukumomin waɗannan yanki guda biyu ba. Ai matsalolin da zai haifar mai girma gwamna idan idan har aka bar wannan abin ya ci gaba ba a nema musu wata makomar ko gurin diban yashi ba wallahi azima al'ummar da suke zaune a garin Galinja gaba ɗaya mai girma gwamna za a samu matsala. Kasi ne ko da su da amincewar su ake yin wannan aikace aikace. Ai ko da amincewar hukuma mai girma gwamna wannan abun fa zai kawo matsalar da ba za a taba iya hana zaizayar ƙasa a garin nan ba. Ka taɓa zuwa wajen shugaban karamar hukumar ɗaya daga cikin waɗannan ƙananan hukumomi da ka ambata. Mai girma shugaban karamar hukuma ya sani al'ummar gurin sun sani amma duk da haka wallahi idan ba a tara wannan matsala ba mutanen garin Galinja ja za su samu matsala madobi za ta zaizaye shugaban karamar hukumar bai dau wani mataki ba kenan akan al'amarin ai babu yadda zai yi mai girma shugaban karamar hukumar domin ga haifar mar da wannan matsala akai ga datta yayi ba kuma yadda zai da ita saboda haka muke kira ga mai girma gwamna ka shigo cikin wannan maganar domin za ta haifar da matsala zai ci garin galinja zai ci karamar hukumar madobi sannan zai ci gidan ruwa na matatan ruwa ta tamburawa To daga kalaman sakataren APC Media Forum ɗin Nura na Annabi za mu ɗauki kalaman Honorable Siraja Umar Wudil wanda ya shigo yana bayar da shelancewar daga wannan rana irin ta yau Juma'a ya zo da wani saƙo. Eh, na barranta kansa da tafiyar gidan tsohon kwamishinan ayyuka da gidaje wato Honorable Amina Aliyu inda yake daddada cewa Ungulu ta koma gidanta na tsamiya. Gidan Injiniya Muhammad Ali kenan. Eh. na katse dukkanin wata alaƙa ta da tafiyar gidan tsohon kwamishina na ayyuka da gidajen injiniya amina aliyu a siyasance yanzu na koma gidana da aka sani na dan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin wudil da garko injiniya muhammad ali a matsayin siyasa za mu ci gaba da kare manufa da aƙida da ayyukan alkhairi da yake tuttulo ƴan ƙananan hukumomin mu dildagar ku domin ganin cewa in Allah ya saya da wannan kujera ta su da majalisar tarayya ya ci gaba da zama a kanta domin mahimmanci da kuma amfanin da take al'ummar ƙananan hukumomin mu dildagar ku. To irin wannan amfani shi ka zo kana ta yaba wa shi injiniya Aminu Aliyu da lokacin da kake yi masa hidima yanzu gazawa ya daina yin hidimar kenan ya saka ta hakura da abin siyasance koya. Eh in a dunkula kana iya ci. cewa e domin ita hidima wa al'umma ba a haɗa gudu da su saduwawu da abin da zaka ya kamata a ce kana sa gaskiya da tsoron Allah kana kuma kaucewa duk abin da ya shafi harkar yaudara da cin amana amma wani ba zai ce bukata ce ka je da ita ta kashin kai wata ba a biya ma ba shi isa ka zo ka juya wa gidan baya to ai bukatar kashin kai ya kamata a ce mutum mai mulki kake kaiwa bukata mai kashin kai amma mutumin da yake zaune ba shi da aikin yi to wace bukata za ka kai masa magana dama saboda kawai yana da dama ne a baya yasa ka je ka bi shi kuke tafiya siyasa tare ai dama ba da wata dama mun muka zo muka yi yaƙi ubangiji Allah ya da damar yanzu kuma da ta kufce muka zo da bukata ta al'umma kuma aka yi wa wasarere ta yi sa ga ciwon ya kamata mu juya tafiyar baya Sirajo Umar Wudil wanda kuma da kalaman nasa muka kawo karshen shirin Abdullahi ina ga zan baka kai sallama da ma sauraro To mai sauraro duka-duka a nan shirin naku na kowane gauta ya kammala a wannan yammaci a madadin jagoran shirin Nasir Salisu Zango sai kuma 'yan uwa abokanan aiki waɗanda suke tallafawa domin gabatar da shirin musamman ma shi Adam Suleiman, Salisu Baffayo da Ibrahim Isaac dan uwa Rano da Khalid Shattima Khalid da kuma kallabi tsakanin Rauna wato Umma Suleiman. Ni Abdullahi Lawal Alhatu a madadin dukkanin su nake cewa Allah ya sada mu da alherinsa amin summa amin. kuma ganganin rudu ba labaran mu sai mu bincika kafin mu yayyado sannan mu faɗawa sannan mu faɗawa sannan mu faɗawa duniya mu kurdo shafukan mu ko ko a kwamfuta ko ko sai mu saito ta kuri da rediyo mun murdo bambanci wariyar lalun fata